بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاب يرجع وتم رجب hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da ashirin da biyu ga watan march shekara ta dubu biyu da goma sha tara muna cikin karatun littafin addurar bahiya fitam yi bainan najiya walgawiya min firaqi hazil umma muna cikin bayani akan ƙungiyar nan da ake kira wato zanadika satin da ya wuce mun yi bayani daki-daki game da wannan kungiyoyi da kuma yadda ake gane su to yau za mu tashi shafi na 81 daga ƙasa na'am ake yahu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو فردوس رحمه الله أبو فردوس يا فدا yana cewa me ah, wa hal tu'addu zandaqatu firqatun min firq islam shin ana lissafa zindiƙanci ana lissafa zindiƙanci ya zama wani ƙungiya daga cikin ƙungiyoyin musulunci? fa qulu wa billahi tawfiq Wato ina cewa duk da yake da Allah ake neman dacewa? Inna al ulama qad azza zandaqata min al islam. Lalle wasu sashen malamai sun lissafa zindiƙanci daga cikin ƙungiyoyin musulunci wa ba'dhum lam yaf'alu dhalik amma wasu malamai suka ce zindiƙanci kwata-kwata ba shi da alaƙa da ƙungiyar musulunci wal qawlu al-fasl fi al-mas'alati huwa anna az-zandaqata min firaq al-islam wato raba gardama magana wanda yake daki daki game da wannan mas'ala shine lallai zindiƙanci ba wata ƙungiya ba ce daga cikin ƙungiyoyin musulunci illa annaha unwanun lazimun li kulli man ittasafa bi sifatin min sifat sai dai ita unwani ce wani adireshi ne mai lizimta ga duk wanda ya siffanta da wannan sifa din duk wanda ya siffaci da wannan sifa din ya zama zindiki التي ذكرها أصحاب الموسوعة الميسرة كما تقدم وندا ما سلتا الموسوعة الميسرة suka ambace ta kamar yadda ya gabata daga cikin wannan sun yi maganan cewa zindiki shine mutumin da yake ɓoye kafirci ya bayyana da musulunci idan mutum ya kasance yana sallah yana azumi yana zakka yana ayyukan musulunci na zahiri amma bai yadda da musuluncin ba bal ya shiga cikin musulunci ne dai ya yaƙi musuluncin to wannan ana kira shi zindiki an gane wannan ayi to kuma zindiki yana da wuyan ganewa sai dai za mu yi aiki da wasu alamu wajen gane su ya za mu yi mu gane cewa wannan wato yana yin musulunci ne na zahiri amma bai yarda da musuluncin ba sai dai mu yi amfani da galibu zuwan. Allahumma sai dai idan asirin wani ya tonu an gane wannan ko to yana daga cikin alaman gane su Allahu a'lam izgili ga musulunci izgili ga wani abu daga cikin alamomin musulunci kaga mutum yana sukan gemu ko yana sukan wani abu wanda yake sunna ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum yana sukan hijabi yana faɗin miya ko maganganu dangare da hijabi kuka ga mutum a yana faɗin wasu kalmomi wanda zahiri kiyayya ne da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kamar yadda ya faɗa duk mutanen da suke da aƙida na hulul cewa Allah yana sauka a jikin ɗan adam wa'annan zanadika ne da mutanen da suke bautar da ɗan adam kaga suna yin ruku'u da sujada ga ɗan adam maimakon su yi ga Allah sa'annan kuma suna yanka dabba da sunan ainihin ɗan adam an gane wannan ko wato duk wani nau'i na ibada suna yin shi ga ɗan adam da kuma kamanta Allah ta'ala da halittansa sannan idan muka ga mutum yana inkarin annabta yace gaskiya bai da ko wani ba annabta ba wannan zindiki ne ko da yana sallah an dai faɗi maganganun alamomi da yawa ko ga mutum yana kiran kanshi musulmi amma ya ce shi yana ganin anya akwai aljanna kuwa anya ko akwai wuta to wannan zindiki ne "Ku gane ku." ko kuma mutum ka ganshi yana yawan sukan hadisan manzon Allah kuma yana kiran kanshi musulmi yana yawan sukan hadisan annabi yana ma hadisan annabi izgili yana nuna cewa biyayya ga hadisi yana iya sanya ka fita musulunci don kashi mutum yana ƙoƙarin ya wofintar da bin hadisi ya sanya a daina bin hadisin manzo Allah to yana da wani aƙida daga cikin akida na zindiƙanci Allahu a'lam amma dai abin da ya farin jaye shi zindiƙanci ba wata ƙungiya ce daga cikin ƙungiyoyin musulunci sai dai wani siffa ne wanda duk mutumin da ya siffarta da ita ya zama zindiki eh na'am a ah, shi'a to za mu shiga cikin kungiya na gaba ita ce ƙungiya ta shi'a la tutlaqu illa ala atba'i rajuli wa Ansari. wato shi'a ba a wawaita ta sai ga mabiyan mutum da kuma mataimakansa an gane mabiyan mutum mataimakansa ana kiransu 'yan shi'ansa fa yuqalu fulanun min shi'ati fulan ana cewa fulanun min shi'ati fulan wane yana daga cikin ƴan shi'an wane. ai min mai yahuna hawahu ai abin da ake nufi masu son ra'ayin wane. an gane wane ɗan shi'a ne na wane. an gane abin da ake nufi wato yana da ra'ayin wane. an gane ku kama kawalar Zubaidi. kamar yadda imamu zubaidi ya faɗa rahimahullah kullu qaumin ijtama'u ala amrin fa shi'a dukkan mutane da suka taru akan wani al'amari ana kiransu shi'a Dukkan mutane da suka taru akan wani ra'ayi suka tattara akan ra'ayi sun zama shi'a na wannan ra'ayi din ku fahimta ko wannan fa ana tarihin shi'a ne lugatan an gane wannan ko idan mutane sun taru akan wani ra'ayi ko sun taru akan wani al'amari to sun zama to 'yan shi'a na al'amarin amma ce mutanen da suka taru akan yin karatu karatun nan ko mai kyau ne ko mara kyau sun zama 'yan shi'a na wayannan abu mutanen da suka taru domin taimakon al'umma su ma sun zama shi'a na ainihin taimakon al'umma wannan ga larabci kenan ma'anar shi alharabce aha wa kullum man awana insan wa tahazzaba lahu fa huwa shi'atullah duk mutumin da ya taimaki wani mutum ko kuma ya zamanto yana kungiyanci domin sa yana goyon bayansa ta kowane hali ana kiran shi dan shi'ansa kuma an gane idan ya zamanto kana taimakon wani mutum sannan kuma kana bin wannan mutumin kana ba shi goyon baya ta kowane hali shin yana da gaskiya ko bai da gaskiya kai kana son shi kawai to ya zama ya zama dan shi'an wannan mutumin an gani misali yanzu kamar imamu shafi'i yanzu ai babban malami ne na sunna ko to sai a samu wani mutum yana son imamu shafi'i ta kowane hali duk abin da imamu shafi'i ya faɗa ko ya aikata yana ba shi kariya ta kowane hali ya ɗauka duk maganar imamu shafi'i daidai ne babu kuskure to ya to ɗan shi'a na imamu shafi'i akan wannan tarifi kun gane wannan ko saboda an ka wani malami kace to wannan shine malami na duk abin da ya faɗa shine daidai duk abin da bai faɗa ba shine kuskure ka zama dan an shi na'am wa asluhu min al mushaya asalin shi'a an samo shi min al mushaya'a daga goyen baya wa hiya al mutawa'atu wal mutaba shine yin biyayya ga wani ra'ayi ko kuma daidai bi yin da'a ko yin biyayya ولذلك فأية جماعة متجانسة مجتمعة حول فكر أو مبدئ saboda haka duk wasu irin jama'a jinsi ɗaya bi ma'ana masu tafiya bai ɗaya an gano wannan ko kaga duka gaba ɗaya jama'a wajen guda ɗari duka su yi ƙwaryen molo an san su gaba ɗaya da ƙwaryen molo an gane sun taru jinsin su iri ɗaya kuma sun taru ƙarƙashin wani tunani aw mabda'ir rajulin wahid ko manufa na wani mutum daya a fahimci wannan ba a samun shi an ci sai in an taru kan ra'ayin wani mutum guda daya an gane san san mutum guda daya ba zai yiwu a ce sai abin da ya faɗa daidai ba ne ko to sai kai kuma ka ce shi ka ce goyon baya ta kowane hali ka zama ɗan shi a nawa na wannan mutum misali yanzu nan afirka ana bin mazhaba na malikiya sai ka ce kana bin imam malik ta kowane hali duk abinda imam malik ya faɗa kai karwa a wajen ka daidai ne babu wani kuskure gaba ɗaya kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk maganar shi daidai ne ba kuskure to haka nan imam malik yake nan ka zama ɗan shi a nawa na imam malik saboda ka tattaro kanka kan ra'ayin mutum ɗaya kana goyon bayan shi ta kowane hali an gane wannan ko na'am yi uh, an yuqalu anha innaha shi'atu hadha al fikir. ana cewa game da ita ana cewa shi'a ne na wannan tunanin Awil al-mabda'i aw ar-rajul ko kuma shi'a ne na wannan manufan ko shi'a ne na wannan mutumin ai an ansaruhu wa ahbabu bi ma'ana mataimakansa kuma masoyansa Wa wama fi ma'ana zalik da abin da yake da ma'anan wannan mimma yufidu liltifaf hawla al-fikri au ahadin min an-nas abin da yake fa'idan da tattara tattara an gane ko gefen wani tunani ko kuma gefen wani mutum daga cikin mutane in akwai wani tunani a larabci in akwai wani tunani wanda dukkanmu gaba ɗaya muka tattara ƙarƙashinsa kamar dukkanmu gaba ɗaya yanzu muka yarda Allah ta'ala yana saman al'arshi sai dukkan muka tafi kan wannan tunanin to mun zama 'yan shi'a na wannan tunanin ga larabci kenan ba an gane in ko muka zo muka ce to mu akwai malam wani ga baki ɗaya mu muna goyon bayan shi duk abin da duk abin da yake kai muna tare da shi in ma ya canza ra'ayi daga wani ra'ayi zuwa wani duk za mu bi shi kai in zai faɗa wutan jahannama muna tare da shi to mun zama to shi shi'an wannan mutumin kama huwa al-hal kama huwa al-hal fi kalimati hizbil an kama yanda yake cikin kalmar hizb ma'ana kalmar fati yanzu fati in an ce wani dan fati kaza ne to in ya cika dan wannan fati din to zai goyi wannan fati goyi bayan wannan fati ta kowane hali an gane nan in ana maganar fati bi ma'anar kalima eh fulani hizbi yana goyon bayan kungiyansa yana goyon bayan fatin shi ta kowane bangare ku fahimci wannan ko nan ba kamar fa yan Najeriya ba dan Najeriya idan yana fati pdp ko yana fati apc ko yana fati abga to idan aka bata mishi rai zai iya canza tunani kuma ya koma wani fati an gane wannan ko ba hmm. najeriya ba shi da wani fati kaga ya shiga wannan fati ya shiga da idan ya kwashi ainihin garaɓasa idan bai samu wannan garaɓasa ba sai canza fati saka najeriya ba shi da aƙida a siyasance mutane kaɗan ne suke da aƙida a siyasance irin su balaraba musa ko shi da ya ce shi ɗan prp ne ga shi har ya tsufa kan prp saura kaɗan ya tafi amma ya fi shekara arba'in yana kan fatin prp ko kuma tun da yake bai taɓa canza ba kuma ya san bai da mabiya ya zaɓi ya mutu akan wannan fatin wannan shine aƙida fati aƙida kenan to irin wannan shine hizbi an da ya zaɓi fati ya gamsu da aƙidan fatin kuma a kan fatin zai mutu ta kowane hali to shi ma ana kiran shi ɗan shi'a a kan wannan ta'arifi ɗin wajen fi mufradatil ƙur'ani fi maddati shi'a a shi'a ya zo a cikin mufradat na Kur'ani a cikin mada na shi'a'un ko a shi'a al-iktisar shine takaituwa kan wani abu wattaqiyatu eh mutum ya takaita kanshi kan wani ra'ayi ni babu ruwana kawai ni ina tare da Aliyu bin Abi Talib da mutanen gidan shi ba zan taba rabuwa da wannan ra'ayi ba ba ruwana da sauraron kowa kaga ya takaita kanshi kan wani tunani kuma baya so ya saurari wani tunani wanda ba wannan ba kun gane da kuma karfafawa ya zamanto yana yana ainihin goyon baya yana ƙarfafa wani ra'ayi ko da wannan ra'ayi bata ne ko da wannan ra'ayi shirya ne yuqalu sha al-khabaru ay kathura wa qawya ana cewa labari ya yadu sha al-khabar labari ya yadu me ma'anan shi kasura wa qawya ai labarin ya yawaita kuma yayi karfi shine ma'anan kasura wa qawya eh wa shi'atu may yataqawwa bihim shi'a man ya taqawwa bihimul insan su ne masu goyon baya wanda mutum ke samun ƙarfafuwa da su yana samun karfafuwa da su wayan tashiruna an kuma suna yada da'awa daga dangare da shi an gane suna daukar ciki ta koda shi kenan muka dauki wannan tarihi ana iya samun wannan ma a cikin ma masu da'awar sunna a dauki wani malami a ce duk malaman Najeriya kai watsi da su malami sai wani sun zama in shi'a mun gano wannan ko kasan shi da'awa na suna ba da'awa ce ta yada mutum ɗaya ba da'awa ce ta yada aƙida duk wanda yake da wannan aƙida ana tare da shi an gane to amma idan ta zama da'awa na ƙoƙarin yada wani mutum da kuma kushe sauran mutane to wannan ya fita daga da'awa salafiya ya koma hizbun hizbi kenan da'awa ce hizbiya da'awa ta salafiya ba ta riƙe wani mutum guda ɗaya. ta ce ta riƙe abubakar shi kaɗai, ko ta riƙe umar shi kaɗai. in ba shi ba duk abin da umar ya zo da shi shi muke tare da shi an gane to irin wannan ra'ayi shi an shi'anci ka riƙe wani mutum ka ce sai shi in ba shi ba rijiya ko ka riƙe wani ra'ayi ba ka sauraron wani ra'ayi wanda ba shi ba wannan shi an shi'anci a lugar larabci na'am yuqalu shi'atun wa shi'un wa ashiya ana cewa shi'atun wa shi'un wa ashiya wa minhu qawluhu ta'ala wa inna min shi'atihi la ibrahim lalle daga cikin magoya bayan annabi ibrahim lalle daga cikin magoya sa magoya bayan annabi nuhu akwai annabi ibrahim iz ja'a rabbahu bi qalbin salim kaga shi annabi ibrahim yana goyen bayan annabi nuhu akan gaskiya kuma zai iya mutuwa akan wannan goyon baya din wa qawluhu hadha min shi'ati wa hadha min aduwwi da cewa wannan yana daga cikin magoya bayan annabi Musa wannan kuma yana daga cikin makiyansa wa idza qulna shi'atu fulan kana al-qasd min zalik idan muka ce shi'atu fulan wato ɗan shi'an wani ya kasance manufa daga cikin wannan a'wanuhu wa ansaru ana nufin mataimakansa duk dai mataimakansa an gane mataimaka akan ra'ayi na'am wal mushaya'atu al muwafaqatu wal munasara shi mushaya'a shine kai muwafaqa da mutum kuma ka taimake shi wa bi hadha nasilu ila anna tarif al-qawi li shi'a da wannan muke iya saduwa da cewa lalle ta'arifi mai ƙarfi na shi'anci. Wa mai ra'ayin insan. Shi ne mai goyon bayan ra'ayin mutum. A gane ko? Ya zama kana goyon bayan ra'ayin mutum ko da ka san ra'ayin ba daidai ba ne misali. Bai za kulta shayya'at fulanan shayya'atu fulanan. Idan ka ce. Alal amur. Na goyi bayan wane. Na ƙarfafi a akan al'amari. Ai a an tuhu alai. A an tahu alai ko kuma ai shi ka taimake shi akan wannan al'amari. na'am wa shaya'tu rajula al'amri mu amri mushaya'atan wa shiya'an idan ka ce shaya'tu rajula ala al-amr wato na taimaki wani mutum ko na goyi bayan wani mutum akan al'amari shaya'tu an a'antuhu alai eh an a'antahu alai idan ka taimake shi akan wani al'amari wa qala al-imam al-azhari al-imam al-azhari rahimahullahu ya ce wa shi'atu ansarur rajuli wa atba'i in an ce shi'a duk wannan har yanzu ba ana cikin tarihi ne na me na luga shi'a su ne mataimaka mutum su ne mabiya mutum wa kullu qaumin istamau ala amrihim shi'a dukan mutanen da suka taru akan al'amarin sun zama shi'a kenan mutanen da suka taru akan fahimta na dariqa sun zama da suka taru akan fahimta na sunna sun zama da suka taru akan akan fahimta na zagin sahabbai sun zama kun gane ko to wannan shine a fahimtar larabci taruwa akan wani al'amari taruwa akan wani fahimta yawa a wal jama'atu shiya'un wa ashiya su kuma jam'in shi shine shiya'un wa ashiya wa shiyatu qaumun yahuna hawa an taratan nabi sallallahu alaihi wa sallam itra itra itra nabi na'am itra nabi sallallahu alaihi wa sallam wa yuwalunahu su shi'a qaumun yahawuna hawa itiratin nabi sallallahu alaihi wasallam su yan shi'a mutane ne da suke son mutanen gidan manzo su ne itira suke son mutanen gidan manzo sallallahu alaihi wasallam wa hun kuma suke goyen bayan su a gane ko kaga anan sun wasu ware kansu nan an fara tarihi kenan na istilahi wasu mutane ne da suke son mutanen gidan manzo kuma suke goyen bayan su an gani suna to sauran mutane ba mai sa ba su san su an gani da zaran ka yi bangaranci ka zama ɗan shi'a ni ina son wa'annan son san wa'annan shi an ci ya shigo an gani mutanen gidan annabi ba su kaɗai ne musulmi ba a zamanin annabi akwai manya-manyan sahabbai irin su abubakar irin su umar irin su usman irin su um, zubair da sauransu da ba aliyu radiyallahu anhu kadai ne mutumin kirki ba ba shi kadai ne malami ba an gane ko ba dole bane wai a ce dan kai malami ne a ce kuma gidanka sun fi kowa ilimi ba dole bane wannan za a iya samun kai babban malami ne amma a samu wanda ya fi kowa ilimi ba cikin 'ya'yanka ba ne an gane ko to sai ƴan shi'a suka ce to ai tunda manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wato su ahlul baiti sun zo daga gidan annabi ne to dole ne ya to su za a goyi baya an gano wannan ko so aka a ware wani mutum ana goyon bayan shi a bar sauran to bangaranci ne to wannan shine farkon shi an ci na'am al-firq wal madhahib al-islam bi tasarruf eh me sai ya samu karin bayani ya duba littafin al-firq wal madhahib al-islam amma an dan an dan canza lafazin na an ɗan tasarruf an gane ba a yi kotun ɗin abin wattuwar ba yawwa ah, wa ƙwala gunu manzur ibn manzur ya faɗa a cikin littafin salisanul arab ah, wa shi'atu atba'u rajuli wa ansari shi'a su ne mabiya mutum ko mataimaka mutum wa jam'uha shi'un wa shi'a jam'inta shi'un da kuma a ce ashiya jam'ul jam'i wa laqad ahlatna a akum fa hal min muddakir eh jam'ul jam'i eh wani ashiya din nan jam'ul jam'i ne wa aslu shi'ati al firqatu minan nas asalin shi'a wasu jama'a ne daga cikin mutane wasu bangare ne daga cikin mutane wa yaqawwa al wahidi wal ithnaini yana aukuwa ga mutum ɗaya a kira shi shi'a ko mutane biyu a kira su shi'a wal jam'i wal muzakkar wal mu'annas ko mutane da yawa ana kiransu shi'a ko namiji ko mace duk da lafazi ɗaya shi'a wa ma'anan wahi ko ma'ana ɗaya wa qad ghalaba hadha al-ismi ala ma yufaddilu wa yuqaddimu aliyan radiyallahu an amma wannan suna na shi'anci yanzu kowa ya ji ma'anar shi ko to sunan shi'ancin nan ya zo ya yi rinjaye ga wanda yake fifitawa kuma yana gabatar da aliyu radiyallahu anhu wa ahla baiti yana gabatar da mutanen gidan manzan Allah ko mutanen gidan Aliyu hatta sara lahum isman khassa har ya zamanto sunan su ke karkace duk mutumin da ya shahara akan fifita Aliyu cewa bayan manzan Allah ya rasu kafin nan ma ya ce a cikin sahabban manzan Allah babu wanda ya fi Aliyu daraja dan shi a shi da kaji wannan magana ya fito cewa duk sahabban annabi Aliyu shi ya fi daraja ko da ka ga wannan mutumin a masallacin ku da gemu ya dage wando yana sanya hannu a girki dan shi'a ne an gane wannan ko domin babu ahli sunna da yake da wannan aqida din ahli sunna sun yi ittifaki gaba ɗaya babu sabani wanda ya fi daraja cikin sahabbai shine Abubakar radiyallahu anhu sannan Umar sannan Usman, haka nan kun gane wannan ko to saboda haka wannan suna yayin rinjaye ga wanda yake fifitawa kuma yana gabatar da aliyu radiyallahu anhu da mutanen gidansa akan sauran sahabbai kenan wannan shine karancin shi'anci karanci kenan kawai ka ce aliyu bin abi talib ya fi abubakar da umar daraja an gane wannan ko to asali ma yan shi'a na farko su ne masu fifita aliyu akan usman cin tunan shi'a ne a zamanin magabatanmu in ka ce aliyu ya fi usman daraja ce dan shi'a ne ko da baka zagi Usman ba ko da baka ce ma Usman kafiri ba kalman kawai Aliyu radiyallahu anhu ya fi Usman daraja shi an ci ne an gane wannan ko sannan daga baya aka zo aka samu masu fifitawa masu fifita Aliyu akan Abubakar da Umar shi an ci ya fara girma kenan nan ko fifitawa ba zagi ba kuma ana kyaman sosai in ka ce aliyu ya fi abubakar da umar daraja ana kyaman ka ko da baka ce aliyu shi ya fi dacewa da shugabanci ba kyaman ka ake yi to kuma idan kun ji an ce akwai hadisin shi'a a cikin sayar bukari akwai a cikin sayar musulun an ce fulanu mina shi'a kuma yana daga cikin masu ruwaya na bukari irin wannan shi'a ake nufi kaga da irin wannan shi'a bai fitar da shi daga musulunci ba kuma irin wannan shi'a din bai yi tsanani ba har yanzu dai ahalu sunna ne amma yana da wani dan kurkushi na mai yawwa to irin su ana barin su har yanzu ana musu mu'amala na sunna an gane amma wanda ya ce aliyu shi ya fi dacewa da shugabanci to nan ya fara fa tsanantawa an gane wannan ko to iya ce aliyu shi ya fi bisa bai daraja hatta abubakar da umar kuma shi ya fi dacewa da shugabanci amma kuma shugabancin abubakar da umar ya yi amma ba su ka fi dacewa su fara shugabancin ba wannan shi ne shine shi shi'a zaidiya in shi'a zaidiya su in ka ce abubakar za su ce radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu amma za su gaya ma cewa aliyu radiyallahu anhu shi ya fi daraja cikin sahabbai kuma shi ya fi dacewa ya zama shugabanci ya samu shugabanci amma kuma shugabancin na ƙasa ya halatta duk da samu wannan sama waye na ƙasar eh yawa shugabancin abubakar da umar ya inganta duk da samu wanda ya fi daraja shi ne aliyu suna cewa ya juzu imamatul mafdul ma'a wujudul afdal an gane ku to wannan fa shi an shi ne in an ce shi an ci suna ya tara mutumin da yake fifita aliyu akan usman yana da ɗan shi an ci amma tashayyu ne khafif wanda yake fifita aliyu akan abubakar da umar ya fara zurbi an gane wannan ko nan fa duk babu zagi ba idan kuma ya ce su suka dace da shugabanci ya zama dan bid'a a in ya ce kai aliyu ne aliyu ne ya fi dacewa da shugabanci ba abubakar da umar ba amma baya zagin abubakar da umar dan bid'a ne shi su ne yan zaidiya mutanen yaman an gane wannan ko duk da yanzu zaidiya a ta ce yanzu mutanen da ake kira zaidiya a yaman su ne yan husi husiyun to yanzu husiyun saboda neman mulki saboda siyasa suna so su yi mulkin yaman to sai suka nemi taimako wajen iran iran kuma in ka nemi taimako in ta taimaka ma sai ta more ka fiye da za ka more ta ba yahudu ya ce to a hankali a hankali sai iran ta cusa ma shugabannin zaidiya ta cusa musu a gidan shi'anci shi'anci sosai na zagin sahabbai da kafirtan su yanzu yan husiyun suna kiran kansu zaidiya ne amma ba yan zaidiya ne, rawafid ne an gane ko yanzu kusan a yaman yan zaidiya din kaɗan ne kwarai da gaske wanda suka tabbata kan akidan zaidiya din amma yanzu yan shi'a ne masu kafirta sahabbai masu cewa sahabbai abubakar da umar sun yi fashin shugabanci na'am hatta tsara lahum isman khasa har wannan ya zama to gare su suna kebantace A fahim kila fulanun mina shia in an ce wane yana daga cikin shi'a bi ma'anar istilaf urifa annahu minhu an san yana daga cikin masu wannan fahimta din Wafi fi shi'a kuma yana cikin mazhaba ne na shi'a kaza ai indahum haka ai a wajen su wa aslu zalika min al mushaya'a wato asalin wannan daga goyen baya ne da kuma taimako ana ka samu kalmar shi'a goyen baya taimako hmm, wa hiya al mutaba'atu wal mudawa shine taimako shine biyayya da kuma yin da'a فالشيعة والتشيع والمشايعة في اللغة تدور حول معنى المتابعة والمناصرة Kaga Shi'a. da kuma tashayyu shi'anci tashayyu shine shi'anci mushaya'a shi'anci a cikin lugar larabci tana kewayawa ne tana kewayawa a gefen biyayya da kuma taimako wal muwafaqatu bi ra'ayi da goyen bayan ra'ayin mutum duk mutumin da yake biyayya ga wani mutum guda daya ko mutumin da yake taimakon wani mutum guda daya babu ruwanci da sauran masu da'awa lafiya, ko ko kuma sauran masu wani ra'ayi wal muwafaqa ko kuma wanda ya goyi bayan wani ra'ayi ya zama mai shi'a na'am za mu kubuta daga wannan ya zamanto kan mu zamanto hizbiyun eh ya zamanto in za mu ba da wala wal bara zuwa ga zuwa ga Allah da manzansa eh ya sahabbai a ah, zan son sahabi shi'a ne mana sahabi guda ɗaya ka ce kai abu kana son abubakar ne kawai ana kiran ka bakariya ka zama ɗan shi'a sai ya zama to kana son sahabban annabi dukansu ka fahimci wannan mutumin da yake da'awan shi ɗan salafiya ne amma yana sukan malaman salafiya sai malamin shi kawai kuma sauran malaman ba wai sun kauce wa da'awa salafiyan bane kawai kiyayya ne kawai yana so ne ya tabbatar da nashi malamin ya kora sauran to yanzu ya tashi daga dan salafiya ya zama dan bid'a an gano wannan ko ita da awa salafiya tana son kowane malamin sunna duk inda yake ma dama yana kan sunna kuma yana kan manhajinta an fahimci wannan ko yawwa ta'rifu Shi'a fil istilah ta'rifin shi'a ga istilahin malamai إن تعريف الشيعة مرتبط أساسا بأطوار نشأتهم للي تعريف الشيعة ينادى علاقة أساسي ينادى علاقة متاكي متاكي نتاسو وانسو لأن شيعة ta taso ne a hankali a hankali mataki mataki matakin farko a ce usman ya fi aliyu daraja a hankali a hankali a ce kai ba ma nan ba usman ya fi abubakar daraja kai daga nan ma za a ce kai ba ma nan ba ma ainihin usman kai aliyu ya fi abubakar daraja abuwan can kuma sai a ce kai ba manan ba shi ya fi dacewa da shugabanci har abin na taimi yana ta ɗauwa. ko yana a hankali a hankali shi ya fi dacewa da shugabanci kai sai a ce kai shan ma abubakar da umar sun mayar da. kaga abin ya ƙara cigaba. saboda sun kwace shugabanci a hannun abubakar da umar a ah, sun wata shugabanci a hannun aliyu bin abi talib ta nan an ƙara samun wani tadawur wasu masu ce kai aliyu bin abi talib ma darajar shi ya fi darajar annabta an gane ko so da shi an ci yana da mataki mataki mataki wa marahilu ta al-aqdi lahum da kuma marhala marhala step step na ainihin ci gaba na aqidoji a wajensu. su shi'a suna in kana duba tarihin musulunci za ga akirin shi'a suna ta tafiya ne mataki a hankali a hankali eh. a zalika anna min al-malhuzi anna qa'ida shia wa afkariha wannan daga cikin abin lura lalle akidojin shi'a da kuma tunanin shi'anci fi taghayyurin wa tatawwurin mustamir wato yana cikin canzawa ne da kuma ci gaba wato mai dogewa wato baya tabbata kan ba tabbata kan ra'ayi guda daya an gano wannan ayi نعم فالتشيع في العصر الأول غير التشيع فيما بعده shi an ci a zamanin farko ba shi ne shi an ci ga abin da ke bayansa ba a zamanin magabatanmu lokacin da ake faɗa tsakanin aliyu da mu'awiya akwai amma mai masu goyon bayan aliyu ana kiran shi'ati ali masu goyon bayan mu'awiya ana mu'awiya an gane a lokacin wato jayayya tsakanin mu'awiya da aliyu ba jayayya bane na aƙida da mu'awiya da aliyu allah ya ƙara musu yadda su aƙidansu ɗaya manhajinsu ɗaya kawai wani rikici ne wanda wasu munafukai suka haɗa shi ya rikita al'amarin an gano wani ko ولهذا كان الصدر الأول la yusamma shi'iyan illawa illa man qaddama aliyan ala Usman. eh la yusammi shi'iyan ko la yusammi ah wa lihadha kana as-sadr al-awwal la yusamma shi'iyan na wa lihadha kana as-sadr al-asghar aka kasance zamanin farko ba a kiran mutum shi'iyun la ba a shi'iyan dai la yusamma insanun shi'iyan ba a kiran mutum dan shi'a illa man qaddama aliyan ala usman sai wanda ya gabatar da aliyu akan usman kun ji wannan kaga in a wannan zaman zamu ce abu ne mai sauki yayi in dai a ce kawai sabani tsakaninmu da kai kawai idan ka ce duk komai na addini iri ɗaya muke yi mu da kai ka fifita aliyu akan usman ai da al'amarin ya zama mai sauki to mutanen zamanin farko sadar al'awal salafu salih idan sun ce mutum dan shi'a a zamaninsu a matakin farko mai gabatar da aliyu akan muawiya ba tare da kuma mai ya kafirta mai gabatar da aliyu akan usman ba tare da ya kafirta usman ba ko ya tsine mishi eh, A wani zalika ƙila shi'iyun wa usmaniyun shi sake shi wa fulanun shi'iyun wa fulanun usmaniyun wane dan shi'a ne ai mutumin da yake gabatar da aliyu akan usman wane kuma usmaniyu mai gabatar da usman akan aliyu shi'iyu man qaddama aliyan ala usman shi shi'iyun shine wanda ya gabatar da aliyu akan usman فعلى fi sadr al-awwal akan wannan, wato ta'rifi na Shi'a a zamanin farko zamanin Salaf yana kasancewa ne. أنهم الذين يقدمون عليا رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فقط لله سوني وإن سكي قباتر دا علي رضي الله عنه أكن عثمان أنا هنا هو نانشي فلان يتشيع وانا ينا شي أنشي إن دي أزامن سلف لي وكذا كدوكا ka gani to in ka ji an ce a cikin sayar bukari akwai yan shi'a su wane ne kaga wayannan suna da akidar sunna akidar su din mai kyau ne matsalan su kawai sun ce aliyu ya kuwa usman daraja saka imamul bukari akwai irin wayannan malamai da suke da irin wannan tunani a cikin a cikin rijal din da yake karbo hadisi daga wajen su dan naji wani dan shi'a yana karatu a rediyo yana cewa sai a zagin zagi mu a ce mu kafirai ne a ta zagi mu a ce mun zindikai ne kuma gashi daga baya sai zuwa karɓar hadisi wajen mu wai zai karɓa hadisi a wajen irin ku masu taƙiyya maƙaryata ko ba lura da wannan ba irin wannan mummunan aqida nasu na taƙiyya na cewa ƙur'ani bai cika ba wanda kuma suka halatta yin ƙarya ga hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan cimma maburin su irin wannan waye zai karɓi ruwayan su in ka duba cikin tarihin rijal na bukhari ko rijal na muslim babu irin yan shi'an iran ko guda ɗaya a ciki an gane saboda haka in ka ji an ce a cikin a hadisan ahlus suna ko ɗan shi'a to ka tambaya wani irin ɗan shi'a akwai ɗan shi'a wanda ke cewa wato babu tashin kiyama kuma yana kafirta duk sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam shine shi'a ismailiya kuma yan shi'an da suke suke bautawa dan adam to irin wannan waye zai karɓi kun fahimci wannan ai yawwa ah, wani shi ya sanya shekul islam ibn taimiyya Allah ya masa rahama ya ambata cewa ah, anna shi'ata al-ula alladhina kanu ala ahdi ali radiyallahu an cewa lalle shi an farko su ne wanda kasance zamanin aliyu radiyallahu anhu كانوا يفضلون أبا بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه sun kasance shi an farko suna fifita abubakar da umar radiyallahu anhu ma akan aliyu in shi an farko suna fifita wa abubakar radiyallahu anhu da umar akan wa su sun yarda abubakar da umar sun tuwa amma ina suke da matsala matsalar usman ne an gano wannan ko آه. إيه. ولي وقد منع شريك بن عبد الله وهو مما يوصف بالتشيع حقيقة شريك بن عبد الله حقيقة يا هنا آه. أنا ينا لك تكون وانت أكي سبن تاشي لشي أنشي شو أنا متوم شريك بن عبد الله أنا أنا سبن تاشي لأنشي أنشي يا هنمي إطلاق اسم التشيع على ما يفضل عليا على أبي بكر وعمر يا هنا واوي تسولن شي أنشي ga wanda yake fifita aliyu akan abubakar da umar in dai mutum ya fifita aliyu akan abubakar da umar ya ce ba dan a bari katar dan bid'a ne shi dan shi'a ne wani irin dan shi'a ne eh shi wannan sharif din yana cikin manya-manyan malaman salaf yana fifita abubakar da umar akan aliyu to da ya ji labarin cewa akwai wasu ana kiransu yan shi'a kuma wai suna fifita aliyu akan abubakar da umar ya wallahi ba yan shi'a bane to ina kuma da zai ji irin shi'a irin shi'a nan na iran da shi'a najeriya zai kira su zanadika ne kawai saboda wa'ancan suna fifita abubakar da umar akan aliyu kuma sannan ba sa kafuta abubakar da umar ba sa musu kazafi in an ambaci suna suna cewa radiyallahu anhu an fahimci wannan ko na'am وذلك لمخالفته لما تواتر عن علي رضي الله عنه في ذلك me yasa yace ba dan shi a bane shi me yin wannan saboda wanda ya fifita Aliyu akan Abubakar da Umar ya saba ma abin da yazo mutawatir daga manzo sallallahu alaihi daga Aliyu kai akwai magana wanda yake mutawatir daga Aliyu radiyallahu anhu fi zalik hatta hatta a yanzu ba ka duba cikin usulul kafi da wasu manya-manyan littafan shi'a za ka ga wannan magana na aliyu an gane ko sai dai dan shi an ka takura shi ce to ya aka yi kun ce aliyu gina bi talib ya fi abubakar daraja ya fi umar daraja to ya aka yi kuma aliyu ke faɗa akan mumbari kuma shi ahalus suna sun ruwaito a cikin littafansu sannan kuma yan shi'a kun ruwaito a littafanku aliyu gina bi talib yana faɗa akan mumbari na kufa yana cewa khairun nas ba'da nabi sallallahu alaihi wasallam abubakar wa umar yana cewa fiyayyun mutane bayan manzo sallallahu alaihi wasallam su ne abubakar da umar an ruwaito wannan ta yawa har ya zama to mutawatir kowa ya san aliyu da shi an gane kowa ya san aliyu yana faɗin wannan magana ɗin misali to ƴan shi'a sun ruwaito a littafansu ahalu sunna sun ruwaito to sai ga shi nan kuma an samu wasu sana cewa aliyu ya fi abubakar da umar kaga sun karyata aliyu kan shi kenan ko yawwa a walima uwa mutakarar indahum anna ababakarin wa umara abdadul khalki ba da rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kuma saboda abin da ya tabbata a wajen su yan shi'a na wannan lokacin ba cewa lallai abubakar da umar sune ne abdalul khalki su ne fiyayyin halitta bayan manzan Allah tsira da aminci Allah su kada tabbata a gare shi la yusawihima ahadun illal al-anbiya'i wal mursalun babu wanda yake daidaituwa da su sai dai annabawa da manzanni kawai an gani wannan yan shi'an farko sun yarda da wannan to wannan ɗan shi'a yanzu ka gamu da irin wannan to za ka ɗauka ma wani birya yake da shi su kuma yan shi'a wannan zamanin in sun ga za su ce wancan ahlus sunna ne yayi sai wannan ƙarya ne ahlus sunna ne Allah ya sauke na'am kai suna minti nawa ne musan lokaci suna minti sha bakwai to inda sauran lokaci a ita tafiya وهذا التشيع الذي بمعنى المناصرة والمتابعة wannan shi an cin wanda yake da ma'anan almunasara wal mutaba'a lal mukhalafati wal munabazati wal mushatama ba wai sabawa sunna ba da kuma yin watsi da maganan Allah da maganan manzo da kuma zagegeniya zagi kasa kamar yadda kowa ya sani yan shi'a na Iran shi'a rawafi da kuma shi'a Ismailiya albatiniya an gina su ne akan yin watsi da Qur'ani da hadisi da kuma ne da tsinuwa da kafirtawa na'am ah, huwa al-ma'rufu 'inda shi'ati al-awwal to wannan shi'a wanda yake da ma'anan taimako da biyayya ga Aliyu bin Abi Talib shine wanda aka sani a zamanin farko ah, wa yadullu ala zalika ma rawa ibn Battah abinda yake nuni akan wannan shine abinda Ibn Battah ya ruwaito an shaykhihi al-ma'ruf bi Abi al-Abbas ibn Masruq daga malamin sa wanda malamin an san shi da suna Abil Abbas ibn Masruq قال حدثنا محمد بن حميد حدثنا جرير عن سفيان عن, عن عبد الله بن زياد بن جرير قال قدم ابو اسحاق السبيعي الكوفه يجي ابو اسحاق السبيعي يا غباتو زوا كوفه كان غارين iraki فقال لنا شهر بن عطيه sai shahar bin atiya sai ce mana umu ilai ku tashi mu je wajen akramaka Allah ga babban malami ya shigo mu je wajen shi fajalasna ilai sai muka zauna wajen shi fatahaddathu sai suka suka tattauna faqala abu ishaq sai abu ishaq yake cewa kharajtu min al-kufa wa laysa ahadun yashukku fi fadli abi bakr wa umar wato asalin shi shi ma dan kufa din ne kuma lokacin da yake kufa wato komai lafiya lau yace ya fita daga kufa yayi tafiya lokacin da ya bar kufa din babu wani mutum wanda yake shakka akan darajar abubakar da umar duk mutanen kufa gaba ɗaya an an ce abubakar za su ce radiyallahu an umar radiyallahu an an gane wannan aiki to sai ya yi tafiya da ya yi tafiya ya dawo kawai sai ga sabon abu sai ga sai a kira abubakar a ce la'anatullahi alai umar abin ya bashi mamaki kuma wai ana kiran wayannan mutane yan shi'a shi kuma ya san shi dan shi'a ne ina fatan gane <laughs> na'am wa taqdimahuma kuma babu wanda yake shakka akan gabatar da su akan cewa Abubakar da Umar sun fi kowa daraja lokacin da ya fita daga Kufa a haka ya fita kuma shi ma dan shi ne misali wa qadimtu la'an, fa hum yaquluna la wallahi ma adri wa qadimtu al'an fa hum yaqulun yace sai kuma na dawo Kufa yanzu gashi yanzu na dawo Kufa sai na ji suna cewa sai ya shiru abin ya mai nauyi na dawo ko ba sai naji ana ta tsine tsine a ce Abubakar ya yi rida a ce Allah ya tsine mishi a ce Abubakar ya kwace shugabanci maganganu masu haɗari ake faɗa kan wayannan manya-manyan sahabbai sai ce kai la wallahi ce ko kaɗan wallahi manya haɗari ma ya kulun ya ce wallahi ban san ma me suke faɗa ba ni kwata-kwata abin da suke faɗa ban san da suka samu shi ba an gane yi. Allah shi yi. So, yan uwa salamu alaikum kamar yadda kowa ya sani a rana irin ta yau shine ranar da ake neman taimako domin tafsiri wanda yake zuwa da ramadan kuma kun ga lokaci ya matso sosai lokaci ne wanda ake gayan bukatan taimako saboda kusan mutanen badarawa ranar talata suke ce mun sun tattauna da Abdulrahman, malam abdurrahman na DITV ya ce musu cewa su gaggauta kawo ainihin bayanansu in ba haka ba ko in wani ya riga su kama wajen shi ke lokaci ya riga ya yi yanzu lokaci ne na kamawa kaga lokaci ya riga ya ƙure a yanzu to kuma gashi yanzu har yanzu abubuwan da ake nema zance na gaskiya har yanzu bai tabbata ba yanzu muna so mu ji labari wajen kowa ne me aka tara saboda duk abin da aka tara muna so a tattara shi a miƙa masu yan gidan rediyo kamar yadda aka saba saboda haka yan uwa lokaci ya riga ƙure a taimaka fi sabilillah kuma da Allah a bayar da yawa saboda ƙurewar lokaci ya hallazi na amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbir ku Na ya kira ko to kun gani saboda haka gaskiya ana buƙatar taimako da Allah sosai da sosai a bayar da yawa mai kawo mai kawo dubu biyu na insha Allah ya cika alƙawari kuma gashi ya ƙara kawo ba Allah ya saka masa da alkhairi kuma Allah ya sa mutane da yawa su yi koyi da shi Allah ya sa aljanna ya zama komansa akwai wani dan uwa mai kokari sosai za ku shi mai zama a nan wani malam isa wanda ah, satin da ne ma satin da ya wuce ne ko kuma ranar dalar ba an tattauna maganan abin nan da shi ah, maganan maganan kasa ko to wannan malam isa din wanda yake yawan mikewa yayin nasihohi da sauransu to lai ah, Allah ya jarabe shi da hadari jiya din nan da ake ruwa a aka sanar da ni cewa yayi hadari so la kai yana buƙatar addu'a an ce ya samu targade ne da sunan to Allah ta'ala ai masa addu'a Allah ta'ala ya ya kiyaye kuma Allah ya sanya ya zo da sauki hmm. shikenan laysa hunaka su'al wa alaikum da shi ta eh akwai malaman kirki a kufa amma mafi yawan mutane mafi yawan malaman da ke wajen yan biri'a ne an gane ku duk abin da ya shafi biri'o'i na jahamiya kawari wane ne wane ne shi'a da waye duk miyagun akidu da fashi sufiya da sauran duk daga nan suka da kufa da basra akwai manyan malamai kuma nan ne matattara na bidiyo'i da yawa haka suka rayuwa cikin su amma suna yawan musu rudud da wallafa littafai a kansu domin tona asirinsu da yin bayanan halayensu na'am na fi so za a yi magana abinda daga murya na ji da Allah zana da yi eh. kamar guda kamar wanne daga ciki kawo mana misali eh? eh duk wanda yake inkarin aljanna kuma yana da awan yana cikin musulunci zindigi da gaskiya za mu ɗauka ya shigo musulunci ne zai rusa mana musulunci asali shi ba musulmi bane shi eh, ko guda ɗaya ya ɗauka zai iya yiwa ka ganshi yana komai na musulunci amma ya ɗan bayyana da wannan nan su zindigai abin da suke so san sanya mana shakka a cikin addinin hankalin bai kwanta an gane in suka ɗauki wata wani sifa guda ɗaya suka raba ka da addini kamar suka cusa maka shi abin ya zo na ma ai raba ka da addini shi ne burinsu ya za su yi su raba musulmi da addininsu ta hanyar kawo musu shakka a cikin addini saboda musulmi sun riga sun yaƙe su sun ci su da yaƙi su kuma sa su su ɗauki fansa su rama abin da musulmi suka yi musu sai suka shigo cikin musulunci suka yi karatu ka zama manyan malamai daga nan suka fara kawo shakka ga musulmi suna turo miyagun aƙidu don su raba da addinin irin wayanan sule ne zanadika a cikin zuciyarsu ba su yi da musulunci ba amma zahiri za ka ɗauka malaman musulunci eh? wani wani wani bai sani ba wani cikin jahilci ne amma kuma yana da sifa na zanadika na'am na? wai taimakon da aka samu gaba ɗaya an samu dubu uku da ɗari uku da naira goma kuma mun ce tsora wata ɗaya mu abin nan wanda da za a muku bayanin don muna so mu samu bayani daga wa'annan wanda mala awwal da suka sun suka muka samu bayani sai a gaya wa mutane nawa baka mallaka duka akwai su mala awwal masu wanda suke da dan kusan su aka dogara da su ma kusan dan abin da ake samu a nan wajen haka ce za a yi lissafin zai ga ba abin da za a iya samu a samu dubu uku a samu dubu biyar a samu dubu shida zai ga duk abin da za a samu gaba ɗaya ba wani abu bane wanda zai iya ainihin wato marawa wajen gudanar da abin da ake so a gudanar amma in mutane suna ganin ana ta yawan kullum a nemi taimako kuma sai a bada irin wannan dubu uku to wani ba zai sani ba zai ce kullum ana neman taimako an samu kuɗi da yawa na ba san gani so da komai yana nan insha Allah za a yi mutane bayani tunda lokaci ya kusa za mu zauna da kowane bangare nawa suka samu kuma su yi mana bayani sai a sanar da mutane in za a ci gaba da neman taimako kowa zai yi. Allah shi taimake mu na'am eh, ita Iran ta shuka abin ne saboda tana so ta samu dama ta rinka kai hari Saudiya kuma Yaman su suka fi sauki in Yaman na da hoda da Saudiya idan yan eh, husiyin suka zama su ne shugabanni su suka suke da gwamnati to cikin sauki za a rinka shigar da makamai ana kai ma saudiya hari cikin sauki sai ya zama to sun samu nasara wajen cin saudiya da yaki sun kafa gwamnati a saudiya saboda burin su su kwace wannan kulawa da ka'aba ya dawo hannunsu shi ne babban buri na iran yaya za su yi su kwace don ayatollah khomeini ya yi wannan bayani ya ce an zo an barwa wasu mutane azzalimai an ba su kulawa da ainihin ka'aba ai kulawa da ka'aba bai dace a bashi a hannun saudiya ba a bashi a hannun sarakunan saudiya ya kamata a kwace wannan abin a bashi a hannun musulmin duniya hikiman sa in aka yi haka to sai zo kawai sai su hijack din abin sai zamanto su ne suke da karfi akan abin an gane to ba su samu goyon baya akan haka ba to sai suna bin abu hanyoyi daban-daban daga cikin wannan hanyoyi yadda za a yi a kashe shugabannin saudiya in an kashe su sai su su hau kuma suna amfani da har da 'yan ikwanin musulmi domin da su da ikwanin musulmi suna taimakon juna ainihin iran tana ba su makamai tana ba su kuɗaɗe domin su je su kai hari saudiya sai da za su samu damar kashe ainihin sarakunan saudiya sai su su hau daga bayan sai shi a ta yi ƙarfi a saudiya to wannan shine abin da ake ta kokari har yanzu ba a samu nasara ba na'am fadul abbas eh a kwarai da gaske sai ki tana suwa Allah shi taimake mu subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka